kwantar da hankali wallahi ba yadda ake tunani ba ba haka abin ya faru ba so muna godiya ga dukkanin wanda suka taya mu da addu'a shin me ya faru tsakanin alinuhu da adam e zango saƙon tijjani gandu ga masoyansa 'yan kwankwasiya tabbas jaruman kaniwood wanda aka fi sani da alinuhu da adam e zango sun kasance jarumai da babu kamar su domin ko irin gudunmuwar da suke bayarwa a masana'antar Kannywood inda suke da production houses wato gidajen buga fina-finai wanda suke da kamfanin buga fim da nasu na kansu inda suke sama wa matasa ayyukan yi da sauran abubuwan rayuwa. To tabbas dai wannan abu ya kasance abin alfahari domin ko jama'a da dama na ta tambaya akan shin menene ainihin abin da ya faru tsakanin Ali Nuhu da Adam A Zango domin sakamakon yadda ake gani tsakaninsu cewa fa Ali Nuhu ne babba sannan kuma Adam A Zango ƙaninsa a wannan masana'anta ta Kannywood. To sai dai a ranar Asabar da ta gabata ne aka ga wasu hotuna suna ta yawo a kafafen sada zumunta inda aka ga Ali Nuhu da kuma Adam Ezango Zango tare A cikin hoto ɗaya suna raha kuma suna wasa da dariya kamar na 'yan uwa, wanda hakan ya sa jama'a suke ta cece-kuce a kan wannan lamari. Tabbas dai Ali Nuhu da Adam A. Zango kwanaki da suka shuɗe an samu wata matsala da ta gitta tsakaninsu, inda hakan ta jawo rarrabuwan kawunansu da ma mabiyansu baki ɗaya. Amma yanzu kwatsam ba zato ba tsammani ganin hoton nasu tare, tare da wasu jarumai kamar su Musa Mai Sana'a da Abubakar Bashir Mai Shadda da su Sunusi Oscar Fofotu da sauran mutane da aka gani sun yi a wani studio inda kamar suke tattaunawa za su yi mitin da wani abu. To, wannan ne ya jawo mu jama'a suka dinga faɗan albarkacin baki a kai, inda kuma tambaya ta yi yawa kan. Shin menene ya faru? Me ake shirin yi kuma me za a aikata? Saboda ganin wannan jarumai guda biyu, dole a yi magana kuma dole abin ya jawo ƙura a masana'antar Kannywood domin ba ƙananan jarumai ba ne, jarumai ne manya wanda kuma har yanzu tauraruwarsu ke haskawa. To lalle dai amsar tambayan shi ne, ainihin makasudin wannan taro shi ne, Abubakar Bashir mai shadda ya kasance shi furodusa ne mai shirya fina-finai a ƙarƙashin mai sai da investment wanda shi ne ya yi ƙoƙari ya ga ya haɗa kan jaruman guri ɗaya domin su gudanar da shirin wani fim mai suna boko wannan fim mai suna boko ya kasance fim ne da zai fito nan gaba a ƙarƙashin kamfanin bashir mai shadda wanda hakan ne ya saka ya ce dole ya buƙaci jarumai kamar su Alinu da Adam e Zango da Musa mai sana'a da sauransu. To wannan dalilin shi ne ya sa kuka ga Alinuhu da Adam e Zango a cikin hoto ɗaya a kuma zaure ɗaya suna tattaunawa. Ajin ta bakin Abubakar Bashir mai shadda ya ce ya yi matuƙar farin ciki da kuma irin gwagwarmayan da ya yi na ganin ya haɗa kan jaruman guri ɗaya domin shirin fim. Tabbas burin Abubakar Bashir mai shadda ya cika. Shi kaɗai ne nasarar haɗa Ali Nuhu da Adam E. Zango a cikin fim mai suna Boko. Wannan abu ya yi matuƙar bawa jaruman Kannywood mamaki, domin a nasu tunanin hakan ba zai faru ba, saboda an jima ana gwada hakan, amma abin ya ƙi faruwa. Yau dai Abubakar Bashir mai shadda ya yi nasarar haɗa kansu cikin fim ɗaya mai suna Boko. Wannan fim mai suna Boko shine dalilin haɗa kan wayannan manyan jarumai Ali Nuhu da Adam e Zango. To lalle dai jaruman nan sun kasance jarumai na haƙiƙa domin ko sun zama ƙadangaren bakin tulu a masana'antar Kannywood. Dole a yi da su in babu su babu guri kuma in suna nan suna nan. Wannan shi ne. ƙarshen labarin Ali Nuhu da Adam e Zango. Sai kuma labari na gaba, mawaƙin Kwankwasiya wato Dijjani Gandu ya ba wa masoyansa wani saƙo na musamman. Tabbas dai Dijjani Gandu an san shi sannan kuma an san shi mawaƙi ne na jam'iyyar NNPP wato jam'iyyar Kwankwasiya wanda hakan ta sa ya yi ƙaurin suna matuƙa musamman ma a jihar Kano. To a kwanaki dai an ji labarin cewa Tijjani Gandu ya haɗu da haɗari na mota wanda har wasu da yawa a social media suka je suka dinga posting wai ya rasu wanda kuma hakan labarin ƙarya ne ba rasuwa ya yi ba ya ji rauni an kai shi asibiti. To wannan ne dalilin da ya saka hankalin 'yan kwankwasiya ya tashi wanda har Madugu da kansa Rabi'u Musa Kwankwaso ya je har asibitin ya kai mai ziyara domin ya duba lafiyarsa. Wanda hakan ta saka majama'a da dama suka ji daɗin wannan al'amari domin ko Madugu da kansa ne da shi da abba gida-gida suka kai wa babban mawaƙin kwankwasiyan ziyara wanda hakan ya ƙara haɗa don zumunci tsakaninsu da mawaƙan. wanda bayan haka kuma jama'a da dama abokanan aikinsa suka dinga cincirindo zuwa wannan farfajiya ta asibiti domin duba lafiyarsa wanda har honorable sani su muhammad kosawa ya yi postin a facebook ya ce a yammacin wannan rana mai girma babban daraktan yankin neman zaben jam'iyyar nnpp na jihar kano a zaben 2023 da ya gabata DG ali makoda ya samu damar gabatar da gaisuwar dubiya ga fasihin mawaƙi kuma shugaban ƙungiyar mawallafan Kwankwasiya na ƙasa, Honorable Tijjani Hussaini Gandu, bisa ibtila'in hatsarin mota da ya same shi a shekaran jiya, inda ya yi addu'ar Allah Ubangiji ya ba shi lafiya ya kuma tashi kafaɗunsa amin suma amin. Wanda hakan ne saka jama'a da dama suka dinga postin a social media wanda kuma hakan ya saka aka dinga yi wa jarumin fatan alheri. To bayan wannan abubuwa dai jarumin a yau ya fitar da wata saƙo na musamman domin ga masoyansa da kuma masu masa fatan alheri na kan cewa ya gode sosai Allah ya saka musu da alheri da abin da suka yi masa. To masu sauraro ga dai bidiyon nan sai ku kalla ku gane wa idonku menene Tijjani Gandu ya faɗa wa masoyan nashi domin gani da ido ya fi saƙo. Amma kafin nan, kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Salamu alaikum maza da mata masoya 'yan uwa 'yan kwankwasiya da masoya da abokan arziki ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Na gode da irin addu'o'inku na kuma gode da irin zirga-zirgar da kuka yi ta zuwa duba ni asibiti inda aka kwantar da ni. tun daga kan jagora injiniya rabi musa kwankwaso da dukkanin jagororin ma'aikata maza da mata kai kowane bangare kungiyoyi duka ina godiya to ina so sanar da al'umma waɗanda ba su zo dubiya ba kuma suke so su zo dubiya yau cikin ikon allah an riga an sallame ni da daga asibitin da aka kwantar da ni saboda haka ina godiya sai a yi min addu'a daga duk inda ake na gode da ziyara da karamci kuma Allah kiyaye na gaba Allah kiyaye Allah kiyaye faruwa haka wanda ma basu taɓa ba Allah kiyaye faruwa wannan abu na gode sosai baya ga haka akwai wani akawun da na gani ɗazu an yi postin da hotona cewa akawun ne na neman taimako a bisa larura ta wannan akawun ɗin a kula na ƙarya ne kuma inda ga wannan mutumi a yi ƙoƙari a bincike shi babu wannan maganar ban tura wani akawun ba ban nemi taimako ba komai ya gudana cikin kulawa da nutsuwa na gode na gode sai a kula assalamu alaikum a kwantar da hankali wallahi ba yadda ake tunani ba ba haka abin ya faru ba so muna godiya ga dukkanin wanda suka taya mu da addu'a da kokarin mu kawo shi asibiti a wannan lokaci har kawo yanzu mun gode Allah ya saka kowa da alkhairi masha Allah kamar yadda kuke gani waya ma ake yi da shi a yanzu haka duk da dai an yi limitin din haka eh amma lafiya lau wallahi kamar yadda kuke gani mun gode mun gode Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi masha Allah